بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu da nake magana dare ne na talata wanda ya daidai da daren sha hudu ga watan jumadal ula hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wacce ta daidai da ashirin da biyu ga watan fabuwari shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shi ne kasar na ɗari da tamanin da hudu ɗari da tamanin da hudu daga cikin jirin giyar kasusuwa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda nake gabatarwa a wannan makaranta ta mu mai suna darul hadithi salafiya wacce take a number 4 madarkach road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna najeriya karatun da babban malamin mu a shekul allamatul muhaddis abu abdurrahman al-albani ya saba gabatarwa a lokacin rayuwar shi karatun da yi wata ke da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji muna fatan allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi allah ya mushi rahama ya kai haske kabarin shi allah ya fi mushi kusakuran shi da shi da ɗan shi abdullahi da matar shi ummu abdulbarri sauran zurriya da ɗalibai da ya bari allah ya sanya musu albarka idan yan uwa ba su manta ba dama muna karatu a cikin sura ta uku daga cikin jeren giyar surori na alkur'ani suratu ali imran surar da ta sauka bayan hijira ta fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina mun kwana a aya ta talatin da biyu faɗin allah maɗaukakin sarki kul Allah wa rasul fa in tawallaw fa inna allah la yuhibbul kafirin a yau za mu tashi aya ta talatin da uku inda Allah maɗaukakin sarki ya ce inna Allah astafa Adama wa Nuhan malam Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين
نعم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم Allah ta'ala ya ce inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala alamin ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم Allah maɗaukakin sarki ya ce, Inna Allah lallai Allah maɗaukakin sarki istafa Adama wa Nuhan, Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi annabi Adam, ya zaɓi annabi Adam wa Nuhan, haka ya zaɓi annabi Nuh, wa ala Ibrahim. kuma Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi Ali Ibrahima ma'ana shi Ibrahim da ‘ya'yan shi da tattaɓa shi da zurriyar shi da salsalar gidan shi gaba ɗai wanda asali na karewa ne zuwa ga khairul bashari shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. wa ali imrana kuma Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi alu imran ma'ana shi imrana da iyalan gidan shi matar shi da ‘yarta maryamu amincin Allah su tabbata a gare ta da ɗanta isa ɗan maryam almasih isa ibn maryam Allah maɗaukakin sarki ya ce ya zaɓi waɗannan manya-manyan mutane daga cikin bayan shi Allah ya fifita su alal alamina akan dukkanin halittu gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe su ya fifita su Allah maɗaukakin sarki ya ce zurriyatan zurriya ce ‘ya'ya ne da jikoki tattaɓa kunne da salsalar su gaba ɗai ba'daha min ba'din sashen su suna karfafar sashi sashen su suna bin sashi ta fuskar addini ta fuskar bauta wa Allah shi kadai ba tare da hada shi da wani ba sashen su suna bin tafarkin sashen da suke wato gaba gare su ma'ana 'ya'ya suna bin iyayensu ‘ya'yan waɗannan mutane sun bi iyayensu game da tafarkin da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye su da bautawa Allah shi kaɗai da tsantsanta bauta gare shi da kuma bin tafarkin juna wallahu sami'un alim Allah maɗaukakin sarki mai ji ne ga dukkan abin da bayan shi suke faɗi da bakunansu kuma masani ne alimun bima fi qulubihim masani ne game da abin da suka kudirce a cikin zukatansu wannan ta sa Allah maɗaukakin sarki ya fi kowa sanin ina ne zai aje saƙon shi na annabta wa zai zaɓa cikin bayan shi wa zai fifita to Allah sami'un ne mai ji ne ga maganganu da kira da bayi suke mushi roƙo sannan masani ne game da ina Allah maɗaukakin sarki zai zaɓo ya tato wanda ya so daga cikin bayan shi. ayar can ta talatin da uku faɗin Allah da ya ce inna Allah astafa Adama wa Nuhan malamai suka ce ma'anar istafa shi ne ikhtara Allah ya zaɓo ya tato duk abin da aka tace aka tantance aka ware tsaba daga tsakuwa aka zaɓo to sai a kira wannan abu da aka yi al-ikhtiyaru wal istifa shine tatowa da tantancewa da wato asalin a duba a baje a faifai a gano wane ne ba wane ne ba to Allah maɗaukakin sarki istafa adama ai ikhtara adama don haka malamai suka ce al-istifa'u min safwa daga tacewa ne a tace abu a tsabtace shi a tantance shi ya zama tsantsa ba tare da wani abu da ya gurbata ko ya gauraya da shi ba malamai suka ce Allah maɗaukacin sarki ya fifita annabi Adamu kamar yadda ya ce istafa Adama faja'alahu abul bashar Allah ya sanya annabi Adamu ya zama shine uban yan Adam kaga wannan zaɓi ne na Allah maɗaukakin sarki kun ga istafa Adama kenan sannan ya halitta Adamu da hannayen shi wannan yana daga cikin zaɓi na Allah maɗaukakin sarki da Allah yi wa annabi Adam kuma ya daidaita halittar annabi Adamu sannan ya busa mushi rai daga ruhi daga wurin Allah maɗaukakin sarki kuma ya sanya mala'iku su yi mishi sujuda kuma Allah maɗaukakin sarki shine wanda ya sanya Adamu halitta ta farko da ta fara zama a cikin aljanna aljannar da bayi za su shige ta a ranar alkiyama kaga duka wannan zaɓi ne da Allah maɗaukakin sarki yi wa annabin Allah annabi Adamu sannan daga ƙarshen ƙarshe gaba ɗaya malamai suka ce na daga cikin wajihi da fuskar da ake fuskantar da zaɓi da fifitawar da Allah yi wa annabi Adamu shine allamahu al'asma'a kullaha Allah maɗaukakin sarki ya sanar da annabi Adamu dukkanin sunaye dukkan wani abu da ka sani wanda ake faɗin shi da suna to Allah maɗaukakin sarki ya sanar da annabi Adamu kaga wannan daraja ce kuma wannan zaɓi ne wanda sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya nufa sannan zai zaɓo shi ya ba shi waɗannan matsayai wanda matsayi ne da matsayi waɗanda ƙoƙarinka da ƙwazonka gurin ibada bai samar maka su zaɓi ne na Allah maɗaukakin sarki ina fata ban fahimta ayoyi da yawa sun yi nuni zuwa ga abubuwan da muka faɗi tun daga kan halittar da Allah maɗaukakin sarki wa annabi Adamu da hannayen shi to sa'an nan faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa nuhan kuma Allah ya zaɓi annabin Allah annabi Nuhu alaihi salatu wassalam kaga Allah maɗaukakin sarki ya sanya annabi Nuhu ya zama shine awwalu rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ardi shine manzo na farko da Allah madaukakin sarki ya aiko zuwa ga 'yan adam a bayan ƙasa a sa'ad da suka koma suna bautawa gumaka suna bautawa abubuwan da su da kansu suka sassaka da hannayensu ta annabi Nuh shine manzo na farko da Allah maɗaukakin sarki ya aike zuwa ga waɗannan mutane na cikin duniya a sa'ad da suka kauce wa asali da Allah maɗaukakin sarki ya halitta su a kai na daga cikin abin da ke bayyanar da wajihi na zaɓi da fifitawa da Allah ya yi wa annabi Nuh Allah maɗaukakin sarki ya tsawaita rayuwar shi sannan ya kyautata ayyukan shi. wanda ya tabbata a cikin hadisi annabi yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khairukum man tala umurhu wa hasuna amaluhu wanda ya fi kowa a cikin ku shine wanda rayuwar shi ta yi tsawo Allah ya tsawaita rayuwar shi kuma ayyukan shi suka kyautata ma'ana tsawon rayuwar to tsawon ayyukan shi na alkhairi alƙur'ani allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari cewa annabin allah annabi nuh ya yi shekara dubu ba hamsin yana wa'azi kaji ba shekara dubu ba hamsin a duniya ba a'a shekaru na wa'azi kadai shekara ɗari tara da hamsin aga sai ka ce annabi nuhu shine sayyidu du'ati kenan ina fata an fahimta duk wani mai da'awa to ga shugaban shi ko ba haka ba shekara dubu ba hamsin ina ganin ai ko faskare kake shekara dubu ba hamsin ai za ka kware ko ba haka ba to balle da'awa shekara dubu ɗari tara da hamsin annabi nuhu yana da'awa ya kirayi mutanen shi lailan wa naharan sirran wa jaharan ya yi musu wa'azi ya yi musu da'awa a bayyane ya yi musu a sirrance ya yi musu da dare ya yi musu da rana karanta suwatun nuhu Allah maɗaukacin sarki mai ya ce annabi nuhu ya ce summa inni da'autuhum jihara ya Allah na yi musu wa'azi na kiraye su zuwa ga su bauta maka kai kaɗai jiharan a bayyane mana public wa'azi public lecture summa inni a'lantu lahum sannan na bi su ɗaiɗai na bi su gidajensu na sanashe su sakon da ka aiko ni da shi na bayyana musu gaskiya wa asrartu lahum israra kuma na bi su a cikin dare ba wanda ya sani na yi musu wa'azi mujtami'ina da furada na yi musu wa'azi dare da rana فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا waɗannan shekaru da annabin Allah annabi Nuhu ya ya kwashe su ne yana wa'azi ta karanta suratul ankabut ne Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun to kaga wannan yana daga cikin wajihin zaɓi da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi annabin Allah annabi Nuh atalallahu umurahu wa ahsana Allahu amalahu to sannan yana daga cikin wajihi na daraja da zaɓi da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓo annabin Allah annabi Nuhu Allah ya zaɓe shi ta hanyar amsa addu'ar da ya yi akan mutanen shi. kada ku manta da ya musu wa'azi ya musu wa'azi ya yi wa'azi Allah maɗaukakin sarki sai ya kirayi annabi Nuh Allah ya ce wa na da Nuhun rabbahu ma'ana annabi Nuh Allah maɗaukakin sarki ya kiraye shi ya ce lan yu'mina min qaumika illa man qad amana kaga waɗannan da suka yi imani to su kadai ne ba waɗanda za su karu akan waɗannan mana kenan an rufe ba wanda zai ƙara imani ta haka fala tabta isbi ma kanu yaf'alun kada ka damu kada ka kuntata kada ka shiga kunci saboda abin da suke na ƙaryata ka da taurin kai da kin bautar Allah kada ka damu su kadai za su yi imani don haka a nisna'il fulka bi a ayunina sassaka jirgin ruwa a kan idanunmu don haka annabi nuh ya fara sassaka kwale-kwale Allah maɗaukakin sarki sai yi mishi wahayi cewa a nisra'il fulka bi a'ayunina wa wahayina wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraquna sannan Allah ya ce ya ɗauki dukkan waɗanda suka yi imani ya saka su a cikin jirgin ruwan sannan ya ɗauki dukkan jinsin dabbobi mace da namiji ya saka su a cikin jirgin ruwan ya tafi da su haka kuwa annabin Allah annabi Nuhu ya yi bayan ya yi haka sai ya yi addu'a kuma take Allah maɗaukakin sarki ya karɓi addu'ar shi ka karanta ƙarshen suratun Nuh Allah maɗaukakin sarki cewa ya yi wa و نعم وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا yace ya Allah kada ka bar wani gida a doron ƙasa face sai ka dirkace shi ka dammare shi saboda idan ka bar su to za su ci gaba da batar da bayinka kuma babu wasu 'ya'ya da za su haifa sai kangararru waɗanda ba za su bauta maka ba ba za su bi annabawanka ba don haka Allah a hallaka su Allah maɗaukakin sari kuma ya karbi annabi wato addu'ar annabi Nuh wannan na daga cikin zaɓi da Allah maɗaukakin sarki wa annabi Nuh sa'an nan annabi Nuhu yana daga cikin ulul azmi minar rusuli wannan na daga cikin zaɓi da tatowa da tantancewa da Allah maɗaukakin sarki ya fifita annabi Nuh da shi akan sauran mutane wa ala Ibrahima kuma Allah ya fifita annabi Ibrahim da shi da ‘ya'yan shi da jikokin shi da zurriyar shi har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. don haka malamai suka ce alu ibrahim ibrahim din shi kanshi ya shiga to sannan sai ɗan shi annabin allah annabi ishaq sannan sai annabi yaqub sannan sai annabi yusuf da sauran ‘ya'ya da zurriya da suka biyo baya da ɗa na ƙarke na annabin allah annabi ibrahim wanda ya fito ta tsatsan ɗan shi annabi isma'il shine khairul bashari خير البشر صاحب لواء الحمد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wannan yana daga cikin alu ibrahim to sa'an nan malamai suka ce yana daga cikin alu ibrahim man kanu ko kullu man kana ala dinihi wa millatihi dukkan wanda yake kan tafarkin addinin annabi ibrahim yake biye da karantarwar da annabi ibrahim ya yi ya ɗora al'umma a kai to wannan yana daga cikin alu ibrahim kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya ce inna aulan nasi bi ibrahima lallabi na taba'ohu waɗanda suka fi cancanta su danganta kansu zuwa ga ibrahim su ne waɗanda suka bi shi ai ittaba'ohu fi millatihi wa shari'atihi suka bi shi Allah sai ce wa hadhan nabiyyu sannan da wannan annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam awlan nas bi ibrahim dallazina tabauhu wa hadhan nabi sai ce wallazina amanu da waɗanda suka yi imani suka yarda da Allah suka tsaya akan addinin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Ibrahim da shi Allah ya ce wallahu waliyul mu'minin Allah mai jibintan al'amari ne na muminai ko mun fahimta jama'a don haka wannan na daga cikin ma'anar inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima to sa'an nan banda zaɓi da Allah maɗaukakin sarki ya wa annabi ibrahim da shi da mutan gidan shi to kuma akwai kalmomi da Allah maɗaukakin sarki ya jarabci annabi ibrahim da su ya gwada shi da su kuma sai ya cika wa Allah alƙawali Allah ya ce wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin ka ambata musu sa'ad da Allah ya jarabci annabi Ibrahim bi kalimatin malamai suka ce ai bi awamira wa nawahin da umarni da hani fa atammahunna annabi Ibrahim sai ya cika waɗannan kalmomi da Allah ya jarabce shi da su Allah maɗaukakin sarki ya ce inni ja'iluka linnasi imama zan sanya ka ka zama jagora a cikin mutane inni ja'iluka linnasi imama za ka zama jagora shugaba ai al'imamul qudwa shugaba abun koyi wanda ake kwaikwayon ɗabi'un shi da rayuwar shi da addinin shi da komi nashi annabi ibrahim sai ya addu'a ya ce ya Allah to kada falalar ta tsaya a kaina wa min zurriyati ya Allah daga cikin zurriyata a ɗan san musu daga cikin wannan falala da jagoranci da ka tabbatar mini Allah sai ya ce an karɓa maka wannan ne ta sa annabin ƙarke jama'a da dukkanin sauran annabawa sai suka zama daga cikin zurriya 'ya'ya da salsala da jikoki da tattaɓa kunnen gidan annabi Ibrahim sannan duk wani littafi da ya sauka a duniya wanda Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa wani annabi to wannan annabin ɗaya ne daga cikin ‘ya'ya na gidan annabi Ibrahim ka karanta suratul ankabuti haka Allah ya ce waja'alna fi zurriyyatihim nubuwata wal kitaba muka sanya annubuwata annabta ta zama a cikin zurriyar shi haka alkitab alkitabu a nan jinsin littafi ake nufi ba ƙur'ani kaɗai ba ba a taura kaɗai ba ba linjila kaɗai ba a jinsin littafi gaba ɗaya ko mun fahimta jama'a don kaga annabin allah annabi dawud annabi dawud da allah ya bashi zabura ɗaya ne daga cikin salsalar gidan annabi ibrahim ka kalli annabi Musa da Allah ya bashi attaura ɗani da jika daga cikin jikokin gidan annabi Ibrahim to sannan annabi Isa to sannan annabin ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kullu anbiya'i bani isra'ila min zurriyyatihi wa kullu al-kutubil munazzalati 'ala al-mursalina unzilat ala zurriyatihi ina fata mun fahimta kaga wannan na daga cikin daraja da Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar wa annabi Ibrahim ya zaɓe shi ya fifita shi ina fata mun fahimta wa ala Ibrahim kenan jama'a tusa ne yana daga cikin matsayi da Allah maɗaukakin sarki ya bashi shi ne Allah ya tseratar da shi daga wannan wuta kamar yadda Allah ya bamu labari a suratul anbiya a sa'ad da yawa mutanen shi wa'azi eh musu wa'azi suka kiji shikenan sun kama hanya sun tafi gurin bautar taurari sai ya dawo ya samu gatari gumakan da suke da su a ɗaki ya bi su ya daddatsa haka Allah ya ce faja'alahum juzazan illa kabiran lahum sai ya daddatsa waɗannan gumaka sai ya bar babban cikinsu la'allahum ilaihi yarji'un suna kuwa dawowa sai suka ce man fa'ala hadha bi alihatina wa ya aikata haka da allolin wa ya daddatsa alloli waye ya kashe alloli ga gunduwa gunduwa mana ga kai ga kafa daban-daban kaga rashin basira mana ashe ana daddatsa allolin su su mushrikai suka ce ka wannan azzalimi ne ya zalunce su ne suka yi ba su komi ba wasu daga ci suka ce sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim ai mun ji wani saurayi daga cikin waɗancan ana kiran shi da Ibrahim ya yana ambaton waɗannan allolin namu bisharrin ay ya zukuruhum bisharrin yuqalu lahu Ibrahim ana cewa da shi Ibrahim mana yayi wa'azi ko mun fahimta jama'a shikenan sai suka ce fatu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun aje a kamo shi a taho da shi a idan mutane su shaida ɗanyen aikin da yayi da aka zo da shi aka ce man fa'ala hadha bi alihatina ya ibrahim wa ya aikata haka da allolinmu ya kai ibrahim qala sai ya ce bal fa'alahu kabiruhum hadha wannan babban nasu shine haka da waɗannan ƙananan ya ce shi kaɗai yake su abota amma bai san a haɗa shi da waɗannan eh fa'alahu kabiruhum hadha amma dai fas'aluhum su ma ku tambayi na kasan ga sunan in kanu yantiquna in za su iya magana in za su iya mayar muku da jawabi Allah ya ce thumma nukisu ala ru'usihim sai suka kaskanta suka wulakanta suka ji kaskanci a ransu sai suke cewa da shi laqad alimta ma haula yantiqun kai ka san waɗannan ba su ba sa magana ya za kai ka ce mu tambaye su kare na mana wayo ne to daga nan sai ya samu dama ta yi musu wa'azi ina fata an fahimta kala sai ya ce a fata abuduna min dunillah yanzu nan za ku rika bauta ma wani Allah a fata abuduna min dunillah ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum za ku rika bauta wa wani Allah abinda ba zai amfane ku ba balle ya cutar da ku uffin lakum tir da ku ku masu bautar wani Allah tir da ku walima ta'buduna min dunillah haka tir da abin da kuke bauta ma koma bayan Allah afala ta'qilun ba ku da hankali ne kun tabu ne kuna bauta ma wani Allah to kaga madadin su ji wa'azi to kuma hujja ta kare babu jawabi kasan in ana muƙabala da mara gaskiya in hujja ta kare to koye ashar ya buga riga ya tashi ya tafi ko ko kuma in yana da ƙarfin mulki yana da izza yana da sojoji da 'yan sanda sai ya ce ku kama shi ko ba haka ba ne shi kenan sai suka ce kalu harriku ku kona shi wansuru alihatakum ku kai ɗauki ga allolinku ba na alloli ne za a kai musu ɗauki jama'a wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin jama'a ba za ku aikata bane aiko sai suka kama shi a wata aya Allah madaukakin sarki ya bayyana shawara suka yi a kashe shi ne ko a ƙona shi haka Allah madaukakin sarki ya bayyana a suratul ankabut Allah ce fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu qutuluhu kaji shawarar farko aw harriquhu ko kuma a ƙona shi kaji shawara ta biyu to sai suka karkata zuwa ga ta biyu suka zartar da ita shine Allah ya ce fa'an jahullahu minan nari sai Allah ya tseratar da su daga wuta ya tseratar da shi daga wuta to wannan tseratarwar da Allah maɗaukakin sarki ya yi mishi ja'alan nara lahu bardan wa salaman alaihi Allah ya sanya wuta ta zama sanyi kuma sanyi ba na cutarwa ba ga annabi Ibrahim kai in ba zaɓin Allah ba babu wanda ya isa ya samar da haka ya gudanar da haka ga wani in ba wanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa daga cikin bayin shi ba ko mun fahimta da kyau jama'a to sa'an nan na daga cikin darajoji da Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar wa annabin Allah annabi Ibrahim ya zaɓe shi ya fifita shi kamar yadda ya zaɓi sauran Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi ya zama imaman linnasi imaman linnasi wato jagora shugaban mutanen duniya ka karanta suratu Ibrahim ƙarshe haka Allah maɗaukakin sarki ya ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa lalle Allah maɗaukakin sarki ya sanya annabi ibrahim ya zama ummatan ay al-imamul qudwa babban limami jagora abun koyi ga al'umma walam yaku min al-mushrikin da dai annabi ibrahim bai taɓa yin shirka ba don haka dukkan waɗannan isra'iliyat da riwayoyi waɗanda suke na ƙarya waɗanda ake yaɗawa wai cewa annabi ibrahim yana tallar gumaka wai uban shi na ɗora mashi gunki yana talla yana cewa wa zai sai abin da ba zai amfane shi ba ko ya cutar da shi wannan riwayar ƙarya ce jama'a eh ƙarya ce makiya Allah makiya addinin Allah suka kirkire ta annabi Ibrahim bai taɓa bautar wani Allah ba bai taɓa tallan gunki ba jama'a haka Allah ya ce walaqad ataina Ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimina tuni annabi Ibrahim dama shiryayye ne a haka ya tashi bai taɓa bautar wani Allah ba ina fata mun fahimta to sannan daga ƙarshen ƙarshe jama'a wata Allahu khalila kuma Allah ya riki annabi Ibrahim a matsayin khalil baji daɗi ɗan gaban goshi ɗan lele wannan hausa ce in ka fahimta to ina fata mun fahimta dan wani zai ce to an ce ɗan gaban goshin Allah kenan Allah na da goshi kaga wannan rashin fahimtar hausa ce jama'a rashin fahimtar hausa ce wani ɗan gaban goshin wani ana nufin a gaban goshin shi yake kaga wannan rashin fahimta ce hausa ce wannan ina fata an gane abin da yasa na faɗi wannan saboda wasu jama'a wallahi suna da kusuri suna da gasawa gurin ta'abiri da fahimtar wasu abubuwa shine wasu can shekarun baya suka kakalo wata magana wai ba a cewa ubangiji kada a ce ubangiji wai giji wani abu ne wata halitta ce in an ce ubangiji to kama ana cewa Allah uba ne ga wannan halitta wannan rashin fahimta ne jama'a rashin fahimtar hausa ce ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ka samu dace to sannan dai daga ƙarke Allah ya sanya annabi Ibrahim ya zama daga cikin ulul azmi minar rusuli kaga duka wannan na daga cikin faɗin Allah inna Allah astafa adama wa nuhan wa ahla ibrahima jama'a muna fahimtar wajihin fifitawa da tatowa da tacewa da Allah ya yi wa waɗannan mutane jama'a wa ahla imrana Allah ya ce kuma ya fifita iyalan gidan imrana imrana ɗin kanshi da shi da mutan gidan shi abinda ake nufi da mutan gidan shi matar shi uwa ga Maryamu mahaifiyar annabi Isa amincin Allah maɗaukakin sarki ya tabbata a gare su to Allah ya zaɓe su Allah ya fifita su ta hanyar da Allah maɗaukakin sarki bai fifita wasu ba to kaga annabin Allah annabi Adamu Adamu kam annabi ne annabi Nuh annabi ne annabi Ibrahim ma annabi ne to tambaya anan ko Imran annabi ne jama'a imran annabi ne malamai suka ce imran ba annabi ba ne bawa ne daga cikin bayan allah na gari ashe banda annabawa allah yakan zaɓi wasu daga cikin bayan allah na gari ya tabbatar da wasu karamomi a hannunsu karamomin sai su zama zaɓi da girmamawa da ɗaukakawa da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu ina fata mun fahimta don haka alu imrana imranu nafsihi to sannan alu imrana imra'atuhu wasu malaman tafsiri sukan yi zangayi su ce ai sunanta hamnatu bintu bakura ko wane ne wane ne wannan jama'a duka bai tabbata a cikin abin da yake tabbatacce na hadisi ko sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda qur'ani ya faɗi mana imra'atuhu kamar yadda zamu zo mu ji nan gaba kaɗan insha Allah ina fata an fahimta to sannan na daga cikin wajihi na zaɓi da Allah maɗaukakin sarki yewa Imran da shi da mutan gidan shi shine ya zaɓi daga cikin mutan gidan shi a samu wani babba daga cikin annabawa shine annabin Allah annabi Isa alaihi salam kuma fahimta jama'a don haka wannan ayar Allah maɗaukakin sarki cewa yake inna Allah astafa adama lallai Allah ya zaɓi annabi Adam wa Nuhan kuma ya zaɓi annabi Nuh wa ala Ibrahima kuma ya zaɓi annabi Ibrahim da shi da mutan gidan shi da waɗanda suka bi shi akan addinin nan nashi almilla al-ibrahimiyya ma'ana milla ta farkin wato wannan milla ta hanyar annabi Ibrahim wa ala Imrana kuma Allah ya zaɓi imrana da shi da mutan gidan shi ya fifita su alal alamina akan dukkan halittu gaba ɗai dukkan halittu gaba ɗai wasu suka ce Allah ya fifita su akan al'ummomin zamaninsu Allah ya fifita annabi Adamu akan waɗanda ya rayu da su haka ya fifita annabi Nuh akan waɗanda ya rayu da su haka annabi Ibrahim haka Imran da mutan gidan shi Allah ya fifita kowanne akan al'ummomin da ya rayu da su ya kasance da su a zamanin rayuwar shi ko mun fahimta jama'a ma'ana alami zamanihim waɗanda suka rayu a zamanin su mafi yawancin malaman tafsiri haka suka ce wasu ko suka ce a'a inna Allah astafa adama wa nuhan وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين Allah ya fifita su akan halitta gaba ɗaya, ko mun gane jama'a. Wasu suka ce a'a idan an karkace wa wancan tafsiri na farko ana nufin mutanen da waɗannan annabawa suka rayu da su to kenan ba a shigar da annabin Allah annabi Muhammad annabin ƙarshe ba cikin alami da kenan ko mun gane jama'a don idan ka ce alal alamina to wannan na nuna kenan waɗancan annabawan sun fi annabi daraja kenan ko mun gane jama'a to sai waɗancan malamai suka ce a'a a taƙaita alami na ɗin alami zamanihim suwa annabi Nuhu ya zamani da su annabi Adam annabi Ibrahim Imran da shi da alin shi Maryamu da ɗanta annabi Isa ɗan Maryam to Allah ya fifita su akan al'ummar da suka rayu da su kamar yadda Allah ya fifita annabi Muhammadu akan kowa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ya fifita al'ummar shi akan duk wata al'umma ta wani annabi da ta gabace ta ina fata mun fahimta to amma kun ga fassarar da tafi dacewa shine alal alami na gaba daya shine Allah ya fifita su akan halittu gaba daya dan ai daga cikin alu Ibrahim akwai annabi Muhammad dan ɗa ne ga annabi Ismail Ismailu kuwa ɗa ne ga annabi Ibrahim kaga kenan wa alu Ibrahima to annabi Muhammad yana daga ciki kenan sai ya zama da annabi Muhammad da annabi Ibrahim da Imran an fahimta da Maryamu da Isa ɗanta sannan da annabi Nuh da annabi Adamu to Allah ya ɗaukaki matsayinsu akan dukkanin waɗanda suke duniya ina fata da mun fahimta malamai sun yi hujja da wannan aya akan cewa wannan aya dalili ce akan annabawa sun fi mala'iku matsayi annabawa sun fi mala'iku falala da daraja ko kun fahimta jama'a dan Allah cewa ya alal alamina al'alamuna kuwa jam'i ne mufradin shi shine al'alam al'alamu kuwa shine kullu man siwallahi duk wani abu ba Allah ba to alam ne mala'iku sun shiga ko ba su shiga ba to Allah ya fifita su alal alamina ko mun fahimta jama'a an kafa hujja da wannan ayar akan cewa annabawa to sun fi mala'iku falala sun fi mala'iku daraja to sa'an nan wannan ayar jama'a tana nuna mana ashe cewa a cikin annabawa to akwai mufadala bainal anbiya'i akwai fifikon matsayi da daraja wani annabin sama yake da wani gurin daraja ko ba haka ba jama'a dan gashi Allah ya ambaci wasu annabawa da wasu mutane sai ya ce ya fifita su akan sauran halittu tare da akwai wasu annabawa banda waɗannan ko ba haka ba jama'a akwai su annabi zakariya ga su annabi yahaya ga su annabi idris ga su annabi dawud ga annabawa nan da yawa tare da haka allah ya ce ya fifita waɗannan da ya ambata alal alamina kaga al'alamuna anan waɗancan annabawan sun shiga ciki kenan ayar na nuni akan waɗannan da aka ambata to suna da matsayi sama da waɗanda ba a ambata ba don haka wannan tabbataccen abu ne akwai fifiko akwai mufabala matakin annabawa ba ɗaya yake ba wani sama yake da wani jama'a mun yi waɗannan bayanan a sa'ad da muka zo fassara waccan aya ta suratul baqara da Allah maɗaukakin sarki ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din waɗannan su ne annabawa waɗanda Allah ya fifita wasu akan wasu minhum man kallama Allah daga cikin su akwai waɗanda Allah ya magana da su wa rafa'a ba'dahum darajat kuma Allah ya ɗaukaki wasu da darajoji darajojin da sun fi na wasu ko mun fahimta jama'a don haka wannan ayar ustudilla biha ala jawazi mufadalati bainal anbiya'i ko mun fahimta jama'a to ya zami da wani hadisi jama'a a cikin sahihul bukhari a cikin kitabu ahadithil anbiya al-imamu abu huraira da shi da ibn mas'ud suka ruwaita hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce la tufaddiluni ala yunus ibn matta annabi ya ce kada wani ya fifita na akan yunus dan matta ya za a yi da wannan hadisi ka koma waɗancan karatuttukan da muka yi mun ba da amsar su jama'a ina fata jama'a mun fahimta allah maɗaukakin sarki ka samu dace don haka inna allah astafa adama wa nuhan lalle Allah ya fifita annabi Adam wa Nuhan ya fifita annabi Nuh ta hanyar zaɓar su da tato su da tantance su da ɗaukaka matsayinsu wa ala Ibrahim da alu Ibrahim wa ala Imrana da Imrana da shi da ahalin shi Allah ya fifita su alal alamina akan dukkanin halittu gaba ɗaya. zurriyatan ba'daha min ba'din zurriya ce tattaba kunna ne ƴaƴa ne wasu na biye da wasu wasu malaman tafsiri haka suka fassara zurriyatan ba'daha min ba'din ƴaƴa ne da jikoki wasu na biye da wasu wasu ƴaƴan wasu kaga annabi ibrahim ka ɗauki ma dai annabi adamu tukuna gaba ɗaya duk wani annabi ai daga zurriyar shi ce بعضها من بعض annabi ibrahim ishaq ɗa ne gare shi ko ba haka ba jama'a isma'il ɗa ne gare shi kaga zurriyatan ba'daha min ba'din wasu malamai haka suka ce don haka kenan sai ya zama zurriya a nan ana nufin 'ya'ya da jikoki da tattaɓa kunne da salsalar gidan waɗannan da aka ambata ko mun gane jama'a wasu suka ce a'a zurriyatan ba'dha min ba'din ƴaƴa ne da tattaɓa kunne sashen su na kan addinin sashi sashen suna taimakon sashi gurin bin Allah da tsayuwa da dokokin Allah da bin manhajin juna ɗa ya bi uban shi ta fuskar addini da manhaji wannan kam dukkan annabawa haka suke ko ba haka ba ko ba haka bane jama'a dan annabin Allah annabi yaqub a sa'ad da ya zo rasuwa ku tuna a cikin suratul baqara Allah ya ce am kuntum shuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون كاد ذرية بعضها من بعض sashen suna biye da sashi akan addini da ikhlasi da tsantsanta bauta ga Allah da munafara da bin tafarkin da iyayensu suka bi gurin bautawa Allah ba abu min ba'abin haka kamar yadda aka samu annabin Allah annabi Yusuf amincin Allah su tabbata a gare shi ba cewa yayi wattaba'atu millata aba'i ibrahima wa isma'ila ko wa ishaqa wa yaquba ma kana lana an nushrika billahi min shay zalika min fadlillahi alaina wa ala nas walakin akthara an-nas la yu'minun Allah yace annabi Yusuf yace wattaba'tu millata aba'i ni din nan na bi tafarki ne na bi manhaji ne na iyaye na kaga zurriyatan ba'dha bin ba'din ay ba'dha yatba'u ba'din fil aqidati wal ibadati wat tauhid wad da'wati wal ikhlas kuma fahimta jama'a zurriyatan ba'dha min ba'din kuma fahimta jama'a wato sashi na karfafa sashi gurin bin Allah da da'ar Allah kamar yadda Allah ya faɗi game da munafukai والمنافقون بعضهم من بعض بعضهم من بعض أي بعضهم أولياء بعض في المناصرة على النفاق eh suna nan akan taimakon juna munafukai kenan eh suna karfafa juna sashen suna bin sashi gurin munafunci da kitififi da kul da kulla makirci wa addini da mabiya addini kaga ba'dhum min ba'din zurriyatan ba'dha min ba'din ko mun fahimta jama'a wallahu sami'un alim Allah madaukakin sarki mai ji ne ga roƙo da bayan shi suke yi da haka ka roƙi Allah Allah zai saurare ka Allah zai amsa maka alimun sannan Allah masani ne game da wa ya fi dacewa ya zaɓa ya fifita ko mun fahimta jama'a don kada wasu su ce don me Allah zai aiko annabi a cikin wani gida ko kuma ga wani ya tabbatar mishi da annabta kaskantacce kamar yadda mushrikan ƙuraishawa suke faɗi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su kalle shi su ce yatimu abi talibin marayan gidan abu talib shi aka aiko manzo a kanmu ko mun gane jama'a to Allah alimun biman yastafi min ibadati min ibadihi Allah shi ya fi sanin wa zai zabo cikin bayin shi ko ba haka ba jama'a Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi ne mafi sanin ina zai aje manzancin shi dan haka sai kaga Allah ya zabi wani ya fifita wani ya ɗora wani a kan suwa ne kada ka ce don me in ka ce don me da Allah kake don Allah ne ya ɗaga shi ko mun fahimta jama'a shi ne ya ɗaukake shi shi ya zaɓe shi ka sallama al'amarin Allah ka yadda kai ma sai zuciyarka ta huta hawan jini ba zai kama ka ba ina fata jama'a mun fahimta don haka dai Allah cewa ya inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم malaman tafsiri sun kafa hujja da wannan ayar ala annan lubuwa ta stifa'un laktisabun cewa annabta da matsayi to zaɓi ne na Allah ba wani abu ne na ƙwazo da mutum zai yi ya samar wa kanshi annabta ba jama'a kamar yadda falasifa ma'ana philosophers da mu'tazilawa da ash'ariya suka tafi akan cewa ai annabta to ba zaɓi ba ne wani ƙwazo ne wato wani abu ne da Allah maɗaukakin sarki ya baka sakamakon wata ibada da kai ƙwazo ka tsayu da aikata ta ko kun gane jama'a sai a ce sam annabta zaɓi ne na Allah maɗaukakin sarki zaɓi ne ba ƙwazo ba ne don haka babu wata ibada da kai za ka kulle kanka a ɗaki kai ta yi don ka samu matsayi kaza ka samu matsayi kaza kai shekara goma shekara biyar shekara ashirin wata ɗaya wata biyu sati ɗaya ba ka fita sallar juma'a ba a sallar jam'i da kai me kake ka shiga halwa wannan bid'a kake yi bid'a kake yi ina fata an gane don hatta halwa da annabi ya shiga a sa'ad da mana halwar da malaman tarihi suke ruwaito ta wannan halwar annabi ya shiga ya yi ta ne kablan nubuwati ku kiyaye da kyau kablan nubuwati to shin dukkan abubuwan da annabi ya yi kablan nubuwati ana lissafa su a matsayin sunna waɗanda dole ne a kwaikwaye su ku kiyaye da kyau jama'a ku fahimci tambayar annabi ba ya shiga khalwa ba ne tun da aka yi mishi wahayin ikra jama'a ka ƙara jin wata riwaya cewa ya shiga khalwa ba wa'azi aka ci gaba dai da karantarwa ba da gwagwarmaya jama'a ashe khalwar kanat qabla al-bi'fati ko mun fahimta jama'a to kuma ka ce annabi bid'a ya a'a a lokacin wani abu ne bai zo mishi ba ma'ana musulunci bai zo mishi ba ina fata mun fahimta shi yasa ka karanta hadisin bukhari aka ce annabi yana shiga kogon hira ko gharu saurin ya tahannasu ay ya ta'abbadu layali ya zawati al'adadi hatta ja'ahu al-haqq tunda wannan gaskiyar ta zo mishi bai ƙara zuwa ba ina fata an gane da haka kai yanzu ka shiga halwa to ya kai musulmi bid'a kake ba daidai bane to kuma gharu saurin ba shi daga cikin wato sha'air na aikin hajji ko kuma bi afdalul biqa ko kuma gurare masu falala a cikin musulunci wannan gharu saurin din ba babu wata falala da yake da ita jama'a dan bai tabbata a sunna cewa ana kai mata ziyara in an kai mata ana samun wata falala ko in an je ana yin wata addu'a ba wannan duka bai tabbata a sunna ba jama'a amma idan ka je da nufin kaga inda annabi ya fara zama ya fara shiga to wannan kan babu laifi ina fata an gane dan hatta makabartar mushrikai ma ya halatta ka iya kai ziyara liyutta'aba ko litatta'iba dan ka samu wa'azi ka gane oh yanzu kasurgumin kafiri wane ya anan eh to sai ka gane mana ka ɗauki wa'azi daga haka ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ka samu dace don haka jama'a lallai zaɓi ne ga Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi wanda ya so ya fifita wanda ya so ya kyale wanda ya so ya ƙasƙantar da wanda ya so wannan wani iko ne na Allah ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace zurriyatan ba'daha min ba'din wallahu sami'un alim na'am
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم الله تعالى يتي إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم الله يتي إذ قالت امرأة عمران كأنبت مسو كلابرت مسو أسأد ما تر عمران تتي إذ قالت امرأة عمران كأنبت مسو أي أيوة واذكر إذ قالت امرأة عمران ka ambata musu ka ba su labarin sa'ad da matar imrana ta ce rabbi ya ubangiji inni nazartu laka ma fi batni lallai ni na yi alwashi na yi maka bakance ya Allah abin nan da ke cikin ciki na na sadaukar da shi gare ka muharraran ya zama ɗa ‘yantacce ɗa wanda yake ‘yantacce ga bautar Allah ‘yantacce ga hidima ga Allah ‘yantacce ga hidima ga ɗakin Allah gurin bautar Allah don haka ba zai mun wani aiki ba ba ni buƙatar sai ya kawo mun wani abu ba ni buƙatar sai ya je yayi kaza a a ɗa ne da na sadaukar da shi gare ka ya Allah don ya yi hidima ga ɗakinka ya yi hidima ga masu bauta ya yi hidima gare ka ya Allah inni nazartu laka ma fi batni muharraran malamai suka ce ta yi bakance ɗan nan da ke cikinta ma'ana cikin da take ɗauke da shi sai ta wa Allah maɗaukakin sarki alkawari cewa zai zama ɗani ma'ana ɗa ba bawa ba wato ba bawan duniya ba jama'a ‘yantacce ga bautar Allah babu abin da zai sai bautar Allah sai hidima ga ɗakin Allah shine muharraran ɗin ina fata mun fahimta ma'ana harartuhu ko muharraran min shawahilid duniya babu wani abu na shagali ko na wani shiririta ko wata hayaniya ta duniya da zai shiga ciki ɗa ne da na bar shi ya zama wato asalin mai hidima tsantsa ga ɗakinka khalisan li khidmatil masjidi wato na sadaukar da shi don ya yi wa wurin bauta hidima yi wa Allah maɗaukakin sarki hidima ko mun fahimta jama'a don haka ta ce fataqabbal minni ya Allah ka karɓa min wannan bakance da na ya Allah ka amsa min Allah ka karɓa ai fataqabbal minni hadha al-amal Allah ka karɓi min wannan aiki ko kun fahimta jama'a innaka anta sami'ul alim saboda kai ya Allah kai ne as-sami'u kai ne mai ji ga kira da roƙo da addu'a da bayi suke zuwa gare ka ya Allah Allah ka amsa mun al-alimu kuma Allah kai ne masani ko mun fahimta jama'a imra'atu imrana mu da mu kalli wannan ayar Allah ya ce iz qalat imra'atu imrana haka Allah maɗaukakin sarki ya kira ta a ƙur'ani imra'atu imrana imra'atu imran matar imran menene sunanta babu wata aya da ta zo da bayanin haka babu wani hadisi ingantacce da ya zo da bayanin haka sai dai wasu daga cikin malaman tafsiri suna ijtihadi wasu su faɗi su ce ai sunanta hannatu hannatu an ji jama'a ba ana sa suna hannatu ba to idan an sa ne a madadin ita ce imratu imrana to an faɗi ko ba haka ba jama'a eh an faɗi jama'a wannan bai tabbata ba a sunna wallahu alam eh kuma da yana da amfani jama'a da Allah zai sanar da mu ko ba haka ba da akwai wata hikima da wata fa'ida karkashin sanin menene sunan imratu imran fa'idatun ta'udu ila dini aw dunya ta Allah ya sanar da mu ko ba haka bane to amma da yayi shiru to mu ma sai mu shiru da yace imra'atu imrana to mu ma imra'atu imrana eh sai mu tsaya a inda qur'ani da sunna suka tsaya sunna bata zo da shi ba to ba za mu yi karfin hali ba duk da malaman tarihi da mafi yawancin malaman tafsiri sun ambaci wannan sunan sai dai ba su faɗe shi marfu'an ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ba su danganta shi ga annabi ba ka karanta asira ta Muhammad ibn Ishaq na fata da ma mun fahimta to sannan abu na biyu fadan Allah da yace if qalat imra'atu imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran wasu malaman tarihi da malaman tafsiri suna ba da wani labari ko wata riwaya wacce riwayar jama'a bata inganta ba a ƙa'ida ta fassara ƙur'ani amma malaman tarihi suna ba da ita suka ce wata rana ita imra'atu imrana tana cikin tafiya sai ta ga wani tsuntsu yana tallabe 'ya'yan shi yana kula da 'ya'yan shi sai suka ce fashtahatil walada sai ta yi kwaɗayin ta yi fatan ina ma Allah maɗaukakin sarki ya ba ta ɗa ana ji jama'a sai sai ta roki Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya ba ta ɗa bayan shekarunta sun ja wasu suka ce shekaru saba'in ko tamanin ko sama da haka wasu kuma suka faɗi ƙasa da haka ko mun gane jama'a to da ta tabbatar ciki ya shiga shine sai ta addu'a ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi batni ya Allah na yi alwashi na sadaukar da ma fi batni abin da ke ciki na na sadaukar da shi gare ka ya zama muharraran ya zama muharraran ay mufarragan lil ibadati khalisan li khidmatil masjid ko mun gane jama'a mana ta sadaukar da ɗanta ko kun gane jama'a ba ta san me ke cikin cikinta ba shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya amfani ko ita ita da kanta ta amfani da inni nazartu laka ma fi batni dan ma imma a kawo ta li ghairi al-aqil imma a kawo ta li shay'in mubhamin wani abu da yake mubuhami dungu namiji ne ko mace sai a ce ma an gane jama'a me ke cikin aljihu kuɗi ko kunama sai a ce ma ina fata an fahimta saboda shay'un mubhamin ina fata mun fahimta dan haka malamai suka ce walam ta'lam ma fi batniha a zakaran amil unsa bata san me take dauke da shi ba shin ɗa ne namiji ko ko ya ce mace ita dai cewa ta yi nazartu laka ma fi batni muharrahan ko mun gane jama'a to sannan da ta ce fataqabbal minni ya ubangiji ka karba min jama'a kun ji bayan Allah nagari in sun yi aiki nagari to addu'a suke kuma Allah ya karba musu eh in kai aiki nagari kai ma ka rika addu'a ka rika fatan Allah ya karba maka kada dan kai ne wani kai ne shek wani an ramma wani malam wani mai gina masallatai kaza mai taimakon marayu kaza mai ciyar da kaza kada ka ji kai wata tsiya ce sai in Allah ya ga dama ya karbi ayyukan ka ka rika tabarru'i ka rika kankan da kai ka rika addu'a ayyukan ka na gara Allah madaukakin sarki ya karba maka mu kalli kamar annabi Ibrahim mu kalli matsayin shi jama'a da yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a a surati Ibrahim sai ce rabbana wa taqabbal du'a ya ubangiji a karba min wannan addu'ar a karba min ya Allah ko mu fahimta jama'a rabbana wa taqabbal du'a rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya Allah ka karba min fa taqabbal minni ya Allah ka karba min da haka ka rika addu'a ka rika addu'a haka muka ga malamai suna yi jama'a haka muka ga malamanmu suna yi na fata mun fahimta duk munasaba in ta kama irin wannan malam albani Allah ya gafarta mashi sai ce ya Allah waɗannan ayyuka da muke Allah ka rike mana su da hannunka na dama ka rika yin addu'a ka rika yin addu'a don karɓan aiki jama'a yana da wuya shi yasa wani cikin magabata ya ce shi da ya san Allah ya karɓa mishi wata sallah ƙwaya ɗaya to da zai samu nutsuwa a cikin ran shi ka rika yin addu'a ki rika yin addu'a ka ji dai kun ji jama'a cewa ta yi fataqabbal minni ya ubangiji ka karɓa min innaka antas sami'ul alim ya Allah kai ne as-sami'u ya Allah kai ne al-alim kai ne mai ji ga bukatun bayi kuma kai ne masani game da bukatocin da suka kudirce a cikin zukatansu jama'a mu lura da wannan ayar da kyau mu lura da kyau imra'atu imran cewa ta yi nazartu laka ma fi batni abin da ke cikin ciki na na sadaukar maka da shi ya Allah iyaye kuna iya ku sadaukar da 'ya'yanku zuwa ga hidima ta addini jama'a kowa ya tambayi kai shi jama'a da ahlus sunna da waɗanda suke cewa 'yan salafiya ne da ma waɗanda ba ahlus sunna ba duk musulmi ka tambayi kanka kana iya ka sadaukar da ɗanka muharraran ka sadaukar da shi babu abin da zai sai dai ya koyi ilimi na addini ne wa addinin Allah hidima kun ji daga cikin magabata wata daga cikin baiwar Allah magabata cewa ta yi nazartu laka ma fi batni muharraran ay muharraran min shawaghil dunya malamai magabata ƴaƴansu tarbiyyansu suke yi suna tarbiyyar ƴaƴansu don su zama jagorori na addini jagorori na gari a yau musulmi sun yarda su sanya 'ya'yansu a hidima wacce take ba ta Allah ba koma wace irin hidima ce hidima ta rayuwa ya yadda ya kai ɗan shi koyon sana'a gaskiya ne koyon sana'a gaskiya ne daidai ne kuma abu ne mai kyau amma za ka iya sadaukar da ɗanka ya zama ka aje shi ya koyi ilimi ya wa addinin Allah aiki ya ma addinin Allah hidima malaman farko haka suke yi jama'a imamu ahmad ibn hanbal mahaifiyar shi haka ta yi ya ce cikin dare sai ta tashe shi cikin dare sai ta tashe shi sai ta tasa ƙeyar shi a gaba ta sa shi a gaba tana tura shi a cikin duhu tana tura shi har sai ta kai shi kofar masallaci sai ta bude ta tura shi sai ta rufe mana ka san yadda za ka yi ka san yadda za ka yi ce bai gane alherin haka ba sai bayan ya girma har ya girma har ya zama babban malami sai ya ji zuciyar shi muta'alliqatun bil masjid kuntuna ishaq ibn rawiya a masallaci suka haɗu da ibn hanbal to wannan na daga cikin shiriyar magabata ya ko ahlus sunna ‘ya'yanku da kuke haifa cikin ‘ya'yanka wa kasa daukar wanda zai je koyi alkur'ani ya ƙware ya iya ya zama babban malami ya zama marji'ul ummati ya zama masani yi wa littafin Allah hidima ya mutu ya koma zuwa ga Allah. cikin ‘ya'yanka wa ka ware wa haka cikin ‘ya'yanka wa ka ware ya koyi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya iya ya ƙware kowa yana so ‘ya'yan shi ɗan shi ya zama injiniya ya zama pharmacist ya zama dakta ya zama lauya ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza amma yanzu ba a faye sha'awan ‘ya'ya su haddace alkur'ani su zama suna da ilmomi na alkur'ani ya zama sun kware sun iya su zama marji'i su zama makomar al'umma ba wannan ba wani abu ba ne har ma ana ganin kaskanci ne har ana ganin ba wani abu ba ne don haka ɗa ne zai gama makaranta ko ya gama secondary school ko ya gama kaza ko ya gama kaza a tuwa ne mai kake yi sai ce to wallahi dai ina karatu to wanda ya tambaye ka mu auna da kyau jama'a wannan hakikar wallahi gaskiya ce kana karatu eh to shi a tunanin shi to ka samu admission kana engineering ko ka tafi kana yin law ko ka samu FCE ko ka samu polytechnic ko ka samu kaza shi a gurin shi to kana karatu kenan amma idan ka ce a ai yanzu izuna arba'in sai kaga ya ɗanyi shiru haka ya yi ƙasa da kai to kai ba za ka nemi admission ba ne ma'ana wannan abin da kake ba wani abu ba ne tsakani da Allah jama'a wannan ba ita ce ɗabi'ar da a yau musulmi ahlus sunna suka samu kansu a ciki ba jama'a fitina ce wannan wallahi fitina ce wannan ba kai asara ba dan ɗanka ya iya addini ya wayi gari ya zama marji'in al'umma ba asara ba ce ya iya addini ya kware e to ya samu wannan da ake gogoriyo a kai to masha Allahu bai samu ba e to bai yi asara ba bai yi asara ba jama'a akan wannan tebur ɗin malam albani Allah ya gafarta mushi yake cewa idan ‘ya'yana’ ba su yi boko ba ko miskala zarratin ilimin addini suka tsaya suka yi ya ce da sun cika min buri na a rayuwa yan darul hadis sun san wannan margayi ɗan shi abdullahi ai ya samu admission a sudan ba haka bane jama'a ya tafi yace har an gama shirya kayan shi sai ya ji kawai to ya kyale shi kawai anan ya zo yi waɗannan maganganun jama'a a yau uba zai iya kashe ma ɗan shi ko menene daga naira ɗaya zuwa miliyan zuwa miliyoyin nerori zai iya kashe ma ɗan shi don ya yi ilimi na zamani amma bai yadda ba ba a shirye yake ya kashe ma ɗan shi irin waɗannan kuɗin ko rabin su ba don ya yi ilimi na addini yaya addini ba zai samu ƙasƙanci a gurin musulmi ba bayan su suka ƙasƙantar da shi sun fifita wani abu a kan shi ku ji abin da take cewa nazartu laka ma fi baƙoni muharraran muharraran kowa na neman wace makaranta zai kai ɗan shi da zai samu sound education ya iya turanci sunna sai ya cire ɗan shi a makarantar boko ta musulmi ya kai ɗan shi makarantar arna wai saboda zai iya turanci wannan abin takaici ne jama'a a tambaye shi lafiya sai ce yana so ya iya turanci harshen shi ya karye ya rika slans haka ya iya ya iya turanci a in yana turanci ba za a gane bakar fata ne ko bature ba jama'a wannan barin asali ne jama'a kaskanci da muke ciki jama'a wallahi ba za mu fita daga ciki ba sai mun dawo zuwa ga addinin mu haka annabi ya faɗi jama'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce idza tabaya'tum bil ayna wa akhadhtum aznab al baqari wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihada sallafa Allah alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum annabi ya ce idan kuka koma kuna ciniki da riba ta baya'atun bil aina aina nau'i ne na cinikin haramun da musulunci ya hana wa akhadhtum aznabal baqar eh makiyaya kuka watsar da addini kuka koma kuna bin bindin shanu ma'ana kuka dukufa da kiwo kuka watsar da addini wa raditum bizarra manoma kuka tare a noma wataraktumul jihada kuka rabu da jihadi eh kuka rabu da jihadi aljihadu bi kulli anwa'ihi aljihadu bi kulli anwa'ihi neman ilimi jihadi ne sanin Allah jihadi ne koyon qur'ani haddar shi sanin shi jihadi ne zuwa makaranta jihadi ne sannan in ta kai ta kure ta kai haba haba to a buga ai bigi in buga a gurin yaki shi ma jihadi ne don na ji wasu suna tawilin wannan hadisin sai su ce ai jihadi yanzu babu jihadi na in buga eh kai dai riko littafin ka kace makaranta eh wannan shine kadai jihadin da ya saura ƙarya ne wannan eh akwai wannan din da kake tabbatarwa kuma wancan ma da kake korewa sabitun yana nan ila yawmil qiyamati saboda waɗancan 'yan hayaniya sun ɗauko fauda da sunan jihadi to sai a ce ku ku shiru ku je da cewa jihadi a jihadi jihadi na nan jama'a sai dai ba wannan hayaniyar ta boko haram da suke yi ba wannan isis wannan waye duk wannan hayaniya ce jama'a ba ba jihadi bane wallahi ba jihadi bane wallahi jama'a من له أدنى معرفة بمعالم الدين والشريعة يدرك شوى ودن أبوبوا والله با جهادي بني با جهادي بني akashe mutum sai an kashe wani daga cikinsu da sunan mujahid sai kaga kuma ga cross tatu na cross a jikin shi ga cross a wuyan shi ko mun fahimta jama'a ita wannan wani irin jihadi ne kuma kiristoci nawa aka kama da aka sai a ce ku musulmi ku daina cewa jihadi ya akwai jihadi jama'a kuma jihadi ma shine watu sanamil islam shine tsororuwar musulunci jama'a in babu shi musulunci bai tabbata to wa taraktumul jihada kuka rabu da jihadi kuka rabu da karantar da addini kuka rabu da addini Allah annabi yace sallallahu alaikum zullan Allah zai kakaba muku kaskanci da wulakanci a yau musulmi a duk inda suke ji suke suna jin ash-shu'uru bin naqas suna jin kaskanci suna jin sai sun kwaikwayo wani abu na turawa sannan za su ji sun isa a yau musulmi dan ya iya larabci sai ya rika jin kaskanci don bai iya turanci ba amma kuma wanda ya iya turanci bai iya larabci ba shi kuma sai ka gan shi da izza e yana taka ƙasa da ƙarfi yana doro yana jin shi wani ne ko ba haka ba ne jama'a haka ne kai mai yana ka ka ji izza don ka iya larabci lughatul dini lughatul islami lughatul qur'ani was sunna harshen da annabi har ya bar duniya da shi ya magana da shi bai magana da turanci ba ba cewa ake koyon turanci ba daidai ba ne sai dai jin izza eh ku kiyaye da kyau jama'a eh yayi turanci kai ma kai larabci ina fata mun fahimta eh haka wani abokin ya gama ya gama haya islam ya fito haya islam zai tafi gida ya iya turanci ba bai iya ba kai wata arniya sai ta mishi turanci a mota har an fara tafiya sai ga to wannan ma fa tare na mushi wayo kawai sai bawan Allah ya tsinke da larabci larabci yake yi eh akai ta bashi hakuri a motar nan shi kuma ya ki Hausa ya gidadance kuma duk motar ba mai jin larabci eh yayi shiru a yayi ta faɗa da larabci yayi ta yi yayi ta yi yayi ta yi da ƙarshe kar mota yace so ka an yafe ma kuɗin motar ta ba za a karɓa ba eh jama'a wannan shine izza jama'a ku tuna da sayyidina Umar tuna da sayyidina Umar ziyarar aiki ya kai wa wani daga cikin gwamnonin shi sahabi ne sai suka tarbi Umar a bayan gari suka ce ya amiral mu'minin da ka hau jaki ko alfadari ma'ana ka sa kaya na daraja ka manyan gari da hakimai da dakattai sun tarbe ka tarba ta mutunci kuma ya waigo ya kalle shi ya ce kai da wani ya faɗi ba kai ba la ja'altu zalika nakalan alaihi da sai na ɗanɗana mashi sai dai mashi uquba sai ce mu dinnan mutane ne kaskantattu wulakantattu ba a bakin komi ba fa'azzana Allahu bil islami sai Allah ya buwa yadda mu ya ba mu ƙarfi ya ɗora mu ya shugabantar da mu saboda mun yi riko da musulunci da haka umar ya ce fa ma mabtaghaina la'izzata bi ghairi ma a'azza Allah bina yace da za mu nemi duk sa'ad da muka nemi izza da buwaya zuwa ga wani abu daban da ba shi Allah ya ɗaukaka mu da shi ba yace azallana Allah Allah sai ya kaskantar da mu shi ne abinda musulmi suke fama da shi a yau gaskiya ne gaskiya ne lallai ne musulmi su san ilimi na rayuwa don a amintu daga sharrin kafirai amma a bisa wani tafarki a bisa wani manhaji ƙarƙashin kulawar suwa da sa idan suwa in sun gama me za su dawo su da wannan ilimin wani amfani ilimin zai ma musulmi waɗannan abubuwan jama'a dole ne mu dawo zuwa gare su jama'a dole ne mu dawo zuwa gare su yara nawa ne masu mutunci masu kunya sun tafi wane ya je yana kaza wane ya je yana karanta kaza wancan lo wancan architecture wancan kaza kafin ya dawo shi kenan ɗabi'ar shi gaba ɗaya da tarbiyyar shi ta gurɓace kai mahaifin shi mai addini ba ka ba shi sha'awa addinin ka bai burge shi tsakani da Allah jama'a ba haka ba ne ‘ya'yan malamai nawa aka samu a haka don haka ana ganin izza da rashin kaskanci to kowa sai ya je ya yi wannan bokon jama'a musulunci ba haka yake ba jama'a eh tana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura zaidu dan sabitin ba ya je ya koyo harshen yahudawa ba ne jama'a ya je ya koyo ya ce saboda ban amintu da yahudawa akan wannan littafin ba Allah ya zuba mashi albarka cikin 'yan kwanaki ya je ya iya ya zo kowa ne cikin sahabbai annabi ya tura shi jama'a to me yasa ne mu ba mu faye kan gado ba jama'a wannan ita ce gaskiya ba jama'a wallahi jama'a waɗannan abubuwan matsaloli ne da muke fama da su don haka ɗanka dole ko bai fahimtar mathematics ko bai fahimtar kaza ko bai fahimta to fa sai yayi wannan boko shi dai ka kawo mishi certificate a jiya nake faɗi a wani karatu da muka yi jama'a na umdatul ahkam wani uba yake cewa shi yar shi ko da ɗan zina za ta zo ko da ciki za ta zo sai ta kawo mishi fallan digiri jama'a wannan ba lalacewa ba ce jama'a wannan gama garin musulmi bai kamata a same shi da wannan irin waɗannan kalmomin ba jama'a don haka dole ne mu dawo mu tarbiyyanci ƴaƴanmu akan addini jama'a in sai a kalla to wane ya kamata ka je kai kaza wane ka dora shi kaza wane kaza wane kaza amma jama'a lallai ne ahlu sunna su dawo su kalli ƴaƴansu cikin ƴaƴanka wa ka kafa wane ne a ranka kake da umniya kake da gurin ya zama irinka a matsayinka na sunna malami wa kake fatan ya zama irinka tsakani da Allah Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace don haka dai jama'a kun ji Allah cewa ya iz qalat imra'atu imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran ya Allah na sadaukar maka da abin nan da ke ciki na ya zama ɗa'yantacce ga bauta da hidima ga ɗakinka masallaci ya Allah fataqabbal min ya Allah ka karɓa min innaka anta sami'ul alim ya Allah kai ne as-sami'u mai ji ga bukatun bayan shi al-alimu kuma shi ne masani Allah kai ne masani game da dukkan abin da bayinka suke a ciki ya Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce falamma wa ba'atha na'am
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم الله تعالى يتي فلما وضعتها أسأد ما تر إمرانا تهيبي تكن دكي تارد إتا وضعتها تهيبي تكن دكي تارد إتا قالت سيتتي رب إني وضعتها أنثى ya Allah ya Ubangiji to gashi na haifi ya mace wa ba'tuha unfa na haifi ya mace wallahu a'lamu bima wada'at alhalin Allah madaukakin sarki shine mafi sanin abin da ta haifa dan tun yana ciki ya san menene a cikin to da ta haihu kuma ya fi ta sanin me ta haifa ko kun fahimta jama'a kenan da ta ce rabbi inni falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'atuha unsa kenan ashe ba labari take bayarwa ba ma'ana tana faɗin abinda ta haifa dai tana cewa to Allah gashi na sadaukar da ɗan a tunanina namiji ne na sadaukar da shi ga bautarka na sadaukar da shi ga hidima ga ɗakinka ya Allah to kuma gashi na haifi mace ko kun gane jama'a ma'ana kaman tana wato tabarru'i ne ba wai tana faɗa ma Allah abin da bai sani ba ne don wallahu a'lamu bima wada'at ko kun fahimta jama'a Allah yana sane da abin da ta haifi kaga wannan fassara kenan ko kun gane jama'a kaga wannan sai ya zama hikaya kenan wato Allah shine mafi sanin abin da ta haifa to sana akwai wata riwaya da aka samu daga cikin riwayoyi da kira'o'i na karatun alkur'ani kira'ar abi bakrin da kira'ar ibnu amirin wato waɗanda yake marwaitan shi guda biyu su ne hisham da ibnu zakwana a kira'ar su madadin wallahu a'lamu bima wada'at bi iskani ta ala annaha annaha ta'ut ta'anif ko kun gane jama'a to su sai suka kawo tasu kira'ar da riwayar bidonniha bidonniha bidonni ta'i madadin wallahu a'lamu bima wada'at alhalin Allah shine mafi sanin abinda ta haifa to a tasu wallahu a'lamu bima wada'at ma'ana kenan ita ce take faɗin haka ba Allah ba kenan ko kun fahimta jama'a ma'ana Allah shine mafi sanin abin da na haifa bima wa ba'atu ko kun gane jama'a dan wa ba'at da wa ba'atu ai akwai bambanci ko a larabta ko jama'a wa ba'at wa ba'atu ko da yake dukkan fi'ilan fi'ilai ne madi sai dai ɗayan muttasilun bi ta'anisi sakina ɗayan kuma muttasilun bi dhamirir raf'il mutaharrik وهي التاء التي تدل على المتكلم كو با هكا بني جماعة وضعت كما كو الإرادي ما أيضا بمبنشي وضعت وضعت فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والتاء تاء التأنيث الساكنة kenan fi'ilin na mace ce ma'ana mace ce ta yi aikin ko kun gane jama'a haka mai alfiya ya ce wata uta anifin talil madu iza kana li'unsa ka abat hindul aza ko mun fahimta jama'a wata uta anifin talil madu iza ta uta anif takan biyo madu ta haɗu da shi a ƙarshen shi iza kana ai iza kana alfi'lu li'unsa sai ce kamar ka abat hindul aza kaga abat aba ne ai abat wada'at zahabat akalat sharibat ina fata mun fahimta to sannan wada'atu fi'lun madin mabniyun ala sukuni لاتصاله بضمير الرفع المتحرك والضمير المتصل مبني على الضم لمشابهته بالحرف شبها وضعيا لأنه كان موضوعا على حرف واحد مبنين على الضم في محل الرفع فاعل وضعته eh duniyar larabci kenan eh duniyar larabci da li'irabi ina fata an gane eh wallahu a'lamu bima wada'tu ma'ana Allah shine mafi sanin abin da na haifa don haka da tace inni wada'tuha unsa ya Allah na haifi mace ko da yake Allah wallahu a'lamu bima wada'tu Allah shine mafi sanin abin da na haifa kaga maganar ta ce kenan to can kuwa wallahu a'lamu bima wada'at Allah shine mafi sanin abin da ta haifa kaga nan hikayatul qawli kenan wato Allah ne da kanshi ya faɗa haka ina fata an fahimta walaysa dhakaru kal unsa kuma namiji ba kamar mace ba eh walaysa dhakaru kal'unsa namiji ba kamar mace ba eh ko ba haka ba ne jama'a ma'ana namiji ba kamar mace ba ta ina wajen ƙarfi dan namiji ya fi mace ƙarfi ko ba haka ba jama'a da juriya da ibada ko ba haka ba ne jama'a da kuma hidima ga masallaci kuma saboda ai su mata naqisatu aqlin wa dinin ko ba haka ba ne jama'a kaga walaisa zakaru kal unsa din kenan namiji ba kamar mace ba ko ba haka ba jama'a haka annabi ya faɗi li annahunna naqisatu aqlin wa dinin ko kun gane jama'a aka tambayi annabi ma nuqsanu la aql annabi ya ce law ahsanta ila ihdahunna ad-dahr kullahu thumma ra'at minka shay'an laqalat ma ra'aytu khairan minka qattu kaga na qisatu aqlin din kenan eh da zaka kyautata wa mace tsawon rayuwa sai ta ga wani abu kankani wanda ba ta so madadin ta dan kau da kai ta yi haƙuri ba a dan yi naman sallah ba a dinkin sallah ne ba a yi ba dan kaza ne ba a yi ba an saba kawo kaza yau ba a kawo ba madadin ta yi haƙuri sai ta ce dama ka taɓa yi ne eh ba ba da kayana na zo ba daga gidanmu ina fata an gane ni ba man taɓa maganin wani alkhairi tattare da kai ba to kaga kai kuma in ba a kai zuciya nesa ba to kaga za a yi duka kenan ko ba haka ba eh don haka mata ku rika gojewa Allah eh mata a ji tsoron Allah ina fata an gane kuma mata a rika sadaka eh a rika yin sadaka jama'a eh mata kuna ji ku rika yin sadaka da waɗanda suka zo karatu da na gida a rika sadaka jama'a sadaka maganin musiba haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wa'azi yace tasaddaqna ya ma'sharan nisa fa inna kunna aktsaru ahlin nari ku kuka fi yawa auta ku rika sadaka Bilal ya ce sai suka rika cire abeban wuya da awarwaro da zobe da wane ne wannan ta kawo kaza ta jefa dan kunnen zinare a jefa kaza a jefa Bilal kuma sai ya tara riga ana ta tarawa ina fata an gane wata mata imra'at ibn mas'udin ta miƙe ta ce wa malana aktsaru ahlin nari me yasa muka fi yawa a wuta ya manzon Allah annabi ce li annahunna yakfurna saboda suna kafirci sai wani sahabi ya ce a yakfurna billah kafircewa Allah suke annabi sai ya ce la yakfurna la'ashira suna butulci eh kafirci ai butulci Allah ya sa ka gane butulci shine annabi ya ce law ahsanta ila ihdahunna dahra kulla thumma ra'at minka shay'an لقالت ما رأيت خيرا منك قط تكاغا وليس الذكر كالأنثى لأنهن ناقصات عقل ودين تو ما وجه نقصان الدين eh annabi ya ce shin ɗayanku ba ba ta iya yin ibada cikakke a wata ba wani watan kwanakin haila ba ɗage sallah take ba da azumi annabi ya ce fa zalika nuqsanud dini eh wannan to shine da kasar addini bukari ya ruwaici waɗannan hadisan kaje ka karanta kitabul imani babun da ke bayani akan ziyadatul imani wa nuqsanihi eh shine ma'ana in ba su yin ibada a waɗannan to ibada yinta na ƙara imani to rashin yinta fa yawwa ina fata an gane to kaga walaysa zakaru kal unfa to sannan gurin juriya ko yaushe a zo a share masallaci a zuba ruwa a yi hidima a yi kaza a yi kaza wa laisa zakaru kal unsa ko mun gane jama'a an zo mu tattauna wasu matsaloli jama'a da aka samu wasu daga cikin manya-manyan malaman shafi'iyya suka yi hujja da wannan gabar wa laisa zakaru kal unsa suka ce wannan gabar dalili ne akan cewa namiji ba kamar mace ba gurin tabbatar da kafara ta azumi ga mutumin da ya sadu da mace a yinin ramadana shafi'iyya haka suka ce kun tuna da hadisin can na bukari da muslim wani sahabi ya zo ya ce halakatu na halaka annabi ya ce ma a halakaka ya ce waƙa'atu alamra'ati fi ramadana annabi ya ce fahal ta jidu raqabatan ta'tiquha yace la kana da wuya da zaka yanta yace ba shi da wuya shi in ba nashi wuyan ba shi bai mallaki wani wuya ba annabi yace zaka iya ci da miskinai sittin yace ya manzon Allah ai kaza to zaka iya azumi sittin yace ya manzon Allah dai na ramadana fa talatin shi ya jawo matsala ina sittin mutatabi aini shi ke na sai ya shiru sai ya ja gefe ya zauna yana jiran fatawa ta zo ko ba haka ba eh yana jiran sauki kowa na son sauki jama'a don sai aka kawo sadaka na dabino annabi ya ce aina sa'ilu ya daga kai ce ha ana gani nan ya manzon Allah annabi ya ce dauka ka je ka ciyar a madadin kaffara na laifin da kai dauka ka je ka ciyar ka je ka ciyar da miskinai to ba Allah sai da ya rike buhun tukune ya rike ya ji ya zo hannu ya ce ala afqara minni ya rasulullah amma za Allah yanzu eh wannan abincin yanzu akwai wanda ya fi ni talauci da har zan je na ciyar da shi sai ce wallahi ma baina labataiha tsakanin waɗannan manya-manyan duwatsu biyu da suka ritsa garin madina babu wani gida da ya fi gidana kunci da talauci annabi sai ya dariya aka ce har sai da haƙoran shi suka bayyana ya ce tafi ka ci da iyalinka wannan dabinan kuma matsayin kafara ce gare ka duk ba wannan ne muhallin shahid ba jama'a mu da kyau annabi ya wajabta mishi kafara ko bai wajabta mishi ba shin matar da aka sadu da ita annabi ya wajabta mata shafi'iyya suka ce wa laysa zakaru kal unsa eh ko mun gane jama'a eh namiji ai ba kamar mace ba gurin ai tabbatar da kafara akan shi ita kuma babu kafara kan ta shafi'iyya haka suka ce za mu zo mu tattauna wannan matsalar insha Allah ta'ala wa inni sammaituha maryama kuma lallai ni in ji imra'atu imrana na sanya mata suna sunanta maryam kaga tana haife ta ta sanya mata sunan za mu tattauna cewa kenan ashe ana haife ɗa to daidai ne a iya sanya mishi suna a take a wannan lokacin ba sai bayan kwana uku ba ba sai bayan kwana biyu ba ko kwana bakwai ko wasu kwanaki adadin haka a iya sanya wa ɗa suna yanzu sa'ata izin ko da yana cikin jini kai malamai ma suka ce kan a haifi ɗan a iya sanya mishi suna ka ce in namiji ne abdullahi in mace ce to aisha ina fata an gane don haka in namiji ne to abdullahi in mace ce to shi kenan aisha in mace da namiji to kaga kowa ya zo da sunan shi kenan ina fata mun fahimta wa inni sammaituha maryama kuma ni na sanya mata suna maryam wa ke faɗin wannan jama'a imra'atu imran haka malamai suka yi hujja cewa to kuma wannan na nuni akan ashe mace ba uba ba uwa ta iya sanya wa ɗanta ko ‘yarta suna na ba ta an fahimta ta mu ƙara tattauna waɗannan matsalolin insha Allah wa inni u'ibuha bika kuma lallai ni ya Allah ina neman tsarinka ka tsare mana ita ko ka tsare mini ita ka ba ta kariya o ivuha bika ya Allah ka tsare min ita ina neman ka tsare ta ka ba ta katanga ita din wa zurriyataha da zurriyarta zurriyarta ai ɗanta isa eh o ivuha bika haɗin ita maryamu ‘yar imrana’ wacce aka haifa an gane da ma wa zurriyataha da ɗanta da za ta haifa wanda kissar shi zai zo zai biyo baya nan gaba kaɗan insha Allah uizuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim ya Allah ka tsare ta ita da ɗanta shine zurriyataha din Allah ka tsare su min ash-shaytanir rajim daga shaydan abin nisantawa daga rahamar Allah kaga da ta haife su ta musu addu'a kenan to wannan na nuni kuma akan lallai ne idan aka haifi ɗa sunna ce a yi mishi addu'a jama'a eh a yi maɗan addu'a to ko shin kiran sallah a kunnen dama da iƙama a kunnen hagu shin ya tabbata ana wa jariri idan an haifa bai tabbata ba jama'a amma bayani dalla-dalla sai karatun gaba in Allah ya kai mu ya tabbata a cikin sahihu muslim annabi ya ce ma min mauludin yuladu illa na khasahu shaitanu fa yastahillu sariha min nahsati shaitani illa ibn maryama wa ummuhu annabi ya ce babu wani da face sai da a sa'ad da aka haife shi shaidan ya tsikare shi shaidan ya yi mishi tsinke an fahimta jama'a babu wani ɗa sai da shaidan ya yi mishi haka sai ce illa maryama illa ibn maryam wa ummuhu in banda dan maryam shine isa din wa ummuhu ai maryamu din kenan su kadai ne shedan bai musu haka ba za mu zo mu ƙara bayani nan gaba kaɗan dan da yace ma min mauludin to kenan annabawa ma shedan ya taba su kenan manzanni in banda isa da mahaifiyar shi ƙarin bayani zai zo a karatun gaba insha Allah ta'ala amma dai wannan hadisi jama'a kamar yadda kuka ji Bukhari da Muslim da Imam Ahmad dukkan su sun ruwaice shi jama'a Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace jama'a nan ya kamata mu tsaya saboda ane mana isharar lokaci sai Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi a daidai wannan aya iz qalat imra'atu imrana mu waiwaye ta mu fitar da ma'anoninta a takaice mu fitar da fawa'id da darussa da zamu amfana da su a cikinta mu tattauna sa'annan mu tarbiyyantu mu tarbiyyantar sannan sai mu dora kuma mu ci gaba da izinin Allah muna fatan Allah madaukakin sarki ka taimake mu abubuwan da muka faɗi na daidai Allah ka ba mu ladan su abubuwan da muka yi kure ko tuntuban harshe ko kuma karancin ilimi Allah madaukakin sarki ka yafi mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ka biya mana bukatocin mu na alkhairi akwai waɗanda suke da bukatar mu musu addu'a Allah ka san bukatocin su Allah ka biya musu muna roƙon Allah madaukakin sarki kunci na rayuwa da talauci da hali na kakani kayi da tsadan kayan masarufi da suka yi jama'a a waɗannan lokuta muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka dube mu da idan rahama ka sauƙaƙa mana Allah ka sauƙaƙe mana al'amura na rayuwa Allah ka ba mu ilimi mai amfani zan saurara a nan nake cewa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh